wannan yammaci na alhamdu wanda ya dace da 26 ga watan Ramadan a wannan shekara ta da bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta dari da ɗaya ko da ke akan ta za mu tashi yau dan mu ɗora cikin wannan sura mai albarka suratun nisa kafin haka akwai neman ƙarin bayani dangane da abubuwa guda uku ko wanda ya ce ƙarin bayani ƙarin bayani na farko ƙarin bayani game da salati wani ƙarin bayani game da salati je mun yi bayani dangane da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya kore cewa shine al ibrahimiyya hadisi ya tabbata cikin kawai bukhari sahabbai sun tambaya annabi kaifa nusalli alayk yace qulu allahumma salli ala muhammadin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 sai wurin kalmomi guda biyu hayya ala sala da hayya ala fala a abin da za ku ce la haula wa la quwwata illa billah wato ba za ku maimaita kalmar hayya ala sala ko hayya ala fala ba sai dai ku faɗi la haula wa la quwwata illa billah sannan idan ya kammala kiran sallah din kammalawa ke da wuya ya faɗi kalmar karshe kai ma ka faɗa tare da shi ka faɗa bayan faɗarsa to sai kai wa annabi salati to salatu ibrahimiyya zakai sannan ba bayan ka gama salati dan sannan sai ka kai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salati al-qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta adidi nan zaka tsaya ki riwaya tabbata kalmar warzuquna shafa'atahu innaka la tukhlifu al-mi'ad hadithi ne dhaif da haka mutum zai tsaya a daidai ya ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adta anan hadisi ya tabbata to daga nan sai ka faɗi raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan wa nabiyya daga nan gurin abin na gaba da zaka yi shine addu'a domin manzon Allah ya nuna addu'ar da aka yi tsakanin kiran sallah da iqama karbabbiya ce shine ibnu al-qayyim yake cewa al'amura guda biyar ne suke da alaka da kiran sallah haka ake son a yi su a jere farko maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa dan manzon Allah ne za ka mutumul mu'azzin faqulu mithla ma yaqulu na biyu kammalawa ke da waya salati ga annabi salatul ibrahimiyya na uku fadar allahumma rabb hadhihi ad tamma wa ati muhammadan wal fadila na hudu fadar raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya na biyar shi ne suka yi wa kanka addu'a ta gari dan lokaci ne na yin addu'a karbabbiya mata ko namiji ko yi addu'a ta gari to wannan sunnoni da suke rataye da wuyan mutumin da ya ji ana kiran sallah sunnoni da haka ake son a yi su a jere amma da yawa daga mutane za ka ji ba sa yin salati da an gama da kiran sallah sai ka ji Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wani lokacin har mun kai ladana yana yi a cikin abin nan Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima kuma yin hakan bid'a ne yanzu yi zai yi shi kadai kiran sallah kawai aka ce biyar da mu amma dan dai Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma kuma ba sai ya kallon ta mana ba in kallon ta mana yayi bid'a bugu da gari kuma sai yayi salati kafin ya wannan ina jin kila samu karin bayani kenan dai game da salati ne sai kuma kila abin da yake da matukar muhimmanci shine ah, idan ka je majalisi da ake karanta hadisan manzon Allah dan ganin za a ce qala rasulullahi kaga za ku ce sallallahu alaihi wasallam wato ba sai kun ce allahumma rabb hadhihi da'wati ta a ah, amanna allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala asaki ta qala rasulullah ka saki allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali zai hana ba ku iya ba to shi yasa abin da yake sunnar sahabban manzon Allah da suka rayu tare da shi wanda ita za a gani a rubuce cikin littattafan hadisi a lokacin sai su takaita hadisi su takaita salati saboda ya maimaito a wuri guda an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa cikin kowane ambato sai ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ka shigar da salati gare shi ka shigar da salati ga ahalinsa amma lokacin da za ka yi salati na bayan kammala kiran sallah ko za ka yi salati a cikin karatun tahiya lallai ne da ibrahimiyya za ka yi ba za ka wani salati ba sai karin bayani game da auren dole bai halatta bayan yin auren dole ina jin mun karanta wannan a baya cikin karatu wato uba yana da yanci ne na shawarci yarsa ya yi kokarin ya taimaka mata da shawara wajen zaɓi namiji na gari amma ba ya da ikon ya tursa ba ta son ke ce dole sai ta aure shi idan ya haka ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan damar ya kamata duk iyaye su ji cewa musulunci ne ba su ita hannunsu ba na karanto mana hadisin mata baiwar Allah da mahaifinta ya daura mata aure da wanda ba ta so sai ta yi kai kara wajen manzon Allah sai manzan Allah ya ba ta zabi ko ta zauna ko ta nemi a take ta sai ta ce zan yi hakuri in zauna amma na tambaye ka ne dan ka ba da wannan ansar iyaye su ji daga bakin ka cewa ba su isa ba musulunci bai ba su damar tursasa ƴaƴansu su auri wanda ba su so ba ina fata mun fahimta domin da a ce akwai tilas a cikin auren da ba za ka nemi izinin ta ba to wannan ko budurwa kenan na ba zawara dan manzo Allah ya ce as-sayyidu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'zan wa iznuha sumatuha yace zawara ita kan aita ta kowa damar ta zaɓuwa nake so sama da alwalinta yace ita kanta budurwa kuma tusta a zankai an nemi izininta kina so kin yadda a daura da shi in ta ce e a daura in ta ce a'a ba za a daura tusta a zan dole a nemi izininta haka manzo Allah ya faɗa ma'ana inda ba ta da wannan damar za a ce a nemi izininta sai kuma yace wa ibnu hasmatu izininta shine da an ce kina so sai ta yi shiru wannan maza Allah na bayani akan yan matan zamanin sa wanda ba ta fitowa fili suke suna so su suke sai kina son ki sai ki shiru shikenan tana son shikenan dan da ba ta so za ta yi bayani a yanzu kan aika sun ba ta tambaye ta ita yi bayani da kanta ta ce in ba ji ba sai rijiya dan haka da ya kamata iyaye su san wannan kuma na kawo mana hadisin mudif da barira barira wata baiwa ce ta umma na aisha ta take da miji mugiz daga bayan aure ya mutu mugiz ya jarrabu da san barira dan haka manzo Allah ya tausaya mata har yake fada wa Abdullahi dan Abbas ba ka mamakin ba ka tausayin yadda mugiz ke tsananin san barira ita ko barira tana tsananin kiyansa Abdullahi dan Abbas sai ya dukan muna mamakin haka Allah akbar sai manzo Allah ya tafi gidansu da kanta da kanshi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama da barira barira ta fito ita abin da ya kawo ni shine me zai hana ki yadda ki koma ku sake yin aure tsakaninki da muji sai ta ce da manzon Allah umarni kike wa ko shawara kike bani sai manzon Allah ta shawara nake baki kike to na sai ma'ana da umarni ne manzon Allah ya bar ba ya sa ba umarni manzon Allah ya zama wajibul ittiba to amma sun zalla ta shawara nake baki to kawo annabi ai ya ci babanta yanci akan ta annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum haƙƙin annabi akan mu ya fi haƙƙin iyayen mu akan mu an fahimta ko dan ko iyaye sun ki za mu bi annabi amma idan annabi ya ki ba za mu bi iyaye ba kaga haƙƙin sa ya fi girma ke sallallahu alaihi wasallam tare da haka bai turfasa ta ba yana da dama ya turfasa ta inda abin akwai shi a cikin musulunci to ba a turfasa iyaye dan haka dan Allah ya ba a turfasa ya kai dan haka iyaye dan Allah su ji tsoron Allah su lallafi ƴaƴansu su shawara su ba su shawara ta gari su ba su zaɓi su kawo dalilan da yasa suke son ta auruwa ne dalilai na shari'a da dalilai na hankali tunda ka san je ka yau ka san yadda zaka gansar da ita wata kuma kila ba za ta yi da kai sai ka bi kan kawayenta ka kirawo kawayen ta ita ita ka bata sani ba yanzu ku ba za ku ba wani shawara kawar ku ba ga miji wanda yake kaza kaza kaza kaza in ka kera musu magana sai kawayen ta faɗa mata take yadda amma kai ka faɗa take yadda ta kawayen ta ta faɗa yadda kai ka faɗa take yadda saboda gani take kai hangar ka daban tabaran ka daban irin na mutan da ne ba ka san wanda namiji ake yayi ba yanzu amma su ɗan matan yau su suka san haɗaɗɗe wanda ya dace a aura ko ka ko ba ka jin yaron to idan ka sayar musu da idiya din sai musu dabara shi kenan sai su sai su tallata ba ba haka ta ba wai haɗaɗɗi ƙarin bayani game da bayanin da kai na test a jiya kafin a jiya cewa ma'aurata su yi test kafin su yi aure ba ni da wani karin bayani sama da abin da na faɗa jiya har yanzu karin da gamsuwa nake samun cewa ya halatta ma'aurata idan suka ce sai sun yi gwaji kafin su yi aure saboda yaduwar cutuka da dama waɗanda kuma ake ɗaukar su ta hanyar jima'i da kuma waɗansu hanyoyin daban ba ta jima'i din ba dan haka idan suka ce za su yi wannan ne yafi dacewa idan ko suka ce za su je su yi kayan su ba sai sun yi ba wannan mun ce tun jiya ya halatta su ba a kuma samu su mu ce ji ne sai ma'aurata sun yi gwaji ba amma idan miji ce ni ba zan aure ki ba har sai mun je kin yi kan yana da wannan damar idan kika ci shi kenan sai je aure ko da za ka yarda idan kika ce ni ba zan aure ka ba har sai ka je ka yi gwaji ko mun je tare idan kana son ta sai ka je ayi idan kuma ka ce a ah, kai ba ka yadda ba shi kenan sai ka kyale sai ta wani kai maka aure wa yi tafarraqa yaqulu Allah kullam min sa'ati wa kana Allah wasi'an hakima ina ba ta fahimta wato yaduwar wato ainihin ƙwayoyin cuta na HIV a jikin mutane ya wuce duk da kuke tsammani ku je asibiti ku bincika da kanku tsakanin ku da Allah ku je ku bincika ku sani ya sau nawa za ka ga cewa ga miji yana yawa ta yawa ta zai ɗauko wannan cutar ya zo ya raba wa matan ka biyu su kuma su karfe ko su fata ko a ne su sake ra irin waɗannan da haka ya kamata mu kiyaye mu yi hattara kwarai da gaske akwai wani lokaci wata gawar Allah ta zo ta same ni a gida take cewa bincike ya nuna mata cewa mijinta na ɗauke da cutar amma ta je an yi mata gwaji a asibiti ba ta riga ta kamu da ita ba me nake ganin yanzu ta iya ci gaba da zama da shi ko ko ba za su gaba da zama da shi ba to a nan gudun idan za ka yi fatawa akwai fatawa akwai shawara yanzu wannan abin ta ba fatawa ba ce shawara ina idan wani sai ce ai ba ke ba to miji da mata tsakanin su sai Allah lokacin da zai zo mata daɗin baki ya rungume ta ce masa ai malam wani ya ce ka take ni kai bata san lokacin ba wallahi tallahi ya yi mata daɗin baki sai ta rana ce ka gani kuma malaman nan ba na gaskiya bane shi ne yake ce ka sake ni shi kenan sai mutum ya rika adawa da kai duk yadda sai in sai saki tuni bai faɗa ba amma na yi mata amfani da yaren da ta iya ganewa tunda mai hankali ce mai wayo ce amma in fito kararraban fito fili na faɗa mata ba to ita kuma sai gani ba ta fahimta ba ni ma kuma sanin kyale ta kan haka a lokacin ba ta kamu da cutar ba wallahi bayan shekara daya da faɗin wannan magana sai ta dawo gidana wallahi na kasa ce da ta idan ka kasa ta yadda kake kashi uku yanzu kashi biyu ya zagon ya saura kashi daya ta kamu da cutar cutar ta fi ta ko mijin kuma ya fi ta shi kuma har yanzu cutar bata bayyana a cikin shi ba saboda yana da karfin da zai je so magunguna a wajen masu tsada waɗanda za su hana bayyana abin kafin nan gaba ta cika cinye to ka ga wannan suna nan da yawa da wannan wake ba labarin wani driver ya hadari an kai shi asibiti da aka bai bincika jini irin yan eh, uwa sun zo da abokanan ta aka aka ce a ah, ga wani mutum mai kyan jiki da sauransu aka ce a ɗauki jinin shi ko da aka ɗauka ana bincika sai ga shi da wannan wayar sai aka sai ba za ka ta saboda bai gani kaza kaza aka ta aizinin ka ne yi karfi da yawa likitoci suke mutuwa ya wani jinin ya yi karfi da yawa sai cutar da mara lafiyar ke wannan karfin jini ka Allah raba da cikin wannan kan da haka ya kamata su kiyaye ko shakka babu ni ina na akan bakana wannan ita ce fahimta ta yanzu tsakanin ku da Allah idan ka za ka aure sai na kawo maka kuturwa ba su da yatsu gaba ɗaya ko na hannu ko na kafa za ka aure ta ka yi tawakkal wani ka aure ta amma ba za ba sai tsakanin ku da Allah da kwayar abin nan kwayoyin virus na HIV da kuturta wanda ya fi hadari wallahi HIV ya fi ya fi hadari ne ba ku sauka tambayi dukkan likitoci to kuma ma kake da ka aure ka kuma sai ka aure ka sai za ka shahada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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغفلوا من الصلاة إن خفتم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وبين إذا ضربتم في الأرض idan kun tashi yin tafiya a cikin kasa domin kai kawo daga gari zuwa wani gari daga wani kauye zuwa wani kauye falaita alaikum junahun an taksuru min as babu laifi akan ku ku takaice sallolin ku in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun ji tsoron cewa kafirai za su fitine ku na kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai sun kasance aduwwan makiya ne mubina masu bayyana a dan lakum a gare ku to kamar yadda na faɗa tun jiya lafazin alkasr yana ɗaukar ma'ana guda biyu zai iya yiwa kasrun fil wato rage siffar sallah din a madadin ka yi ta a siffar yadda ake yin sallah ta yau da gobe sai ka yi ta da siffofin da basu kai wannan tuka ba basu kai wannan kamala ba an saba yin sallah da ruku'i cikakke da sujada cikakkiya sannan a fara a wuri ɗaya har a gama amma wannan sai ka yi ta a wani yanayi ne bai kai wannan tuka ba bai kai wannan kamala ba wannan ya zanto kasrun fil kenan sannan kuma akwai kasrun fil kamiyya wato rage adadin raka'o'i ta yadda sallah mai raka'a hudu a mai da ita raka'o'i guda biyu to da haka malamai suka sabani a wannan aya me take nufi da kasru a nan gurin shin ana nufin al-kasru fil kayfiyya ko kuma ana nufin al-kasru fil kamiyya jumhurin malaman tafsiri ma'ana mafiya yawa cikin malaman tafsiri suka tafi akan cewa abinda ake nufi da kasru a nan gurin shine takaita sallah ta fuskar adadin raka'o'inta falaisa alaikum junahun babu laifi a kanku an takasuru min sala ko sallolin sallolinku wato sallah mai raka'a hudu ku da ita a biyu in khiftum an yaftinakum na kafaru idan har kun ji tsoron cewa kafari za su iya fitina to amma idan an ɗauki ayar a wannan ma'ana abin da zai kawo cikas ko kuma rikicin fahimta shine faɗin Allah ta'ala in khiftum an yaftinakum na kafaru idan kun ji tsoron kafari su fitine ku sai ya zanto cewa in mun fahimci ayar a zahirinta abinda suke nunawa ba za mu yi kasar ba sai in muna cikin hali tsoro in muna cikin hali na ɗartar in muna cikin hali na razali da firgita sannan za mu yi kasar amma a cikin hali na aminci a cikin hali na rashin tsoro to ba za mu yi kasar ba kenan tunda Allah ce falaita alaikum junahum an taksuru min as-salah in khiftum babu laifi ku ta sallah in kun ji tsoron an yi suna kuma allazina kafa. da haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim da kuma sunan abu dawud da tirmidhi da nasai da muslim na imam ahmad dan hanbal daga ya'la ibnu umayya yazo ya samu umar dan khattab yace dan me muke yin kasar a halin yanzu bayan yanzu ba ma cikin firgici da tsoro irin wanda muke a farkon musulunci aya ko ta nuna za kasarun ne yayin da muke cikin tsoro sai ya za mu kasarun yanzu ba ma cikin tsoro sai Umar dan Khattab abin nan da kai mamaki game da shi har ka tambaya na riga ka mamakin sa har na jana tambaye manzon Allah da na tambaye manzon Allah abin da yake mun sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alayk ko da ba tsoro din yanzu za ku yi kasar ta zama sadaka sai Allah ya muku ma'ana a farkon shar'antawa an shar'anta saboda tsoro saboda galibi a farkon musulunci akwai zaman tsardar ga musulmi in zai tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari tsayawa ya yi cikakkiyar sallah ba a halin zaman gida ba wannan na gadar masa da tsoron kila ko yana cikin sallah din a zo a kama shi ko a kashe shi ko a mayar da shi bawa sai Allah ya gajarta sallar dan ai saurin kammalawa a fita daga cikin tsartsar din yace to amma duk da tsoron ya wuce sai Allah ya bar hukuncin a haka domin ya mana sadaka sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum ina da wannan hadisin ya fito fili wajen bayyana mana ma'anar a sai in kuntum farkon al'amari ne amma duk da haka yanzu ko da tsoro ko ba tsoro za a yi sallan kasar ina fata an fahimta sannan kuma hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga ummuna aisha Allah ta kare da a gare ta tace aslan a sallah ma dama farkon lokacin da aka wajabta sallah an wajabta ta a raka'a biyu a halin zaman gida sai aka kara adadin a halin tafiya kuma sai aka barta a yadda take raka'a a din kenan yana fata an fahimta ma'ana dai malamai na tafsiri sukan kawo wannan hadisi da wancan na Umar da ire idan su karkashin fassarar wannan aya don nuna cewa abinda ake nufi da alkasru a nan wurin shine kasrul adad wato rage adadin rakau magana ta biyu maganar waɗansu daga cikin malamai irin su imamu Mujahid da suka ce abinda ake nufi da alkasru a nan shine alkasru fil ba wa ana nufin rage adadin rakawoyi bane ana ana nufin rage kaifiya ne wato sallar tsoro ayar take magana akai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya koyar da al'umma sallar tsoro ayar da zamu karanta a gaba tana ƙara fassara wannan in mun fassara ta da sallar tsoro to idan muka dauka al-kasru anan gurin al-kasru bil ne to kaga kalmar in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru ba ta da matsala wajen fassara dan da ma salatul khawf ce kawai ake magana kai. malaman da suka ce wannan suka ce babbar hujjar mu shine karina ta ayar da ta biyo baya kamar wannan ta dunkule jawabin ne wanda zamu karanta kuma ta fito da shi fili ya ya za mu yi sallar kamar mai tambaya ya tambaya idan kaifa naqsuru hadhihi salata idan khifna ta ya za mu takaice sallah din ta fuskar siffarta idan har tsoro din ya kama mu idan muna cikin zama na razani da firgiti sai Allah ya bayani a aya ta gaba sai ce وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من وراء بعدكم ولتعت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك لم يصلوا معك وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنت ثم ارضى أن تضعوا أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حجركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وبين الزواج إذا كنت فيهم idan ka kasance a cikin su ba kamta lahum musallata sai ka so ka yi musu sallah sallah wadda take ta halin jin tsoro ga su ga abokanan adawa an fito a filin yaki sai dai ba a riga an fara yakin ba yaki bai riga yaran tafi ba sai kuma ga lokacin sallah yayi kuna jin tsoron ku je ku yi sallah ila kuna cikin yi kun yi ruku'i ko kun yi sujada sai kafare su far musu to a nan gurin ga yadda zaka yi musu sallah da wai da kun tafi in ka kasance a cikin su fa akamta lahum as-salata sai ka tsayar musu sallah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka sai ka kasar zanar yaki guda biyu kashi daya su tsaya tare da kai su yi sallah din wal ya'khudhu aslihatahum sauran kuma wato suna rike kuma da makamin su a hannu ko dai makamin na hannu ko yana ajiye a gaban su ta yadda idan al'amara sai rin tafi kowa ya karasa kansa sallar an gane ku fa idza sajadu yayin da suka yi sujada abin da yake nufi a nan yayin da suka kammala raka'a daya daga cikin sallah din bal yakunu min wara'ikum sai su fice daga cikin sallah su koma bayan ku inda abokan adawa ko suke wal ta'ti ta'ifatun ukhra sai dai tawaga wanda su ba a riga an fara sallah da su ba sai su lam yusallu wato ba su riga sun yi sallah ba sai su zo fal yusallu ma'aka su karasa suka raka'a ta biyu da kai wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum a lokacin da suke karata wannan raka a biyu da kai din su zanto suke shiri cikin kimsi kar su ajiye makaman su ko ya muka masa lafiya a jikin ko in ya ajiye a waje a gaban shi ya ajiye inda zai iya sauran dauka Allah ya ce ne waddal ladina kafaru kafare sun so lautar fuluna an ina ma a ce kun da kun ajiye ku kun je kun juya kuna sallah ba komai a hannunku wa cikin kun ajiye kayayyakin ku. fa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su far muku karo daya duk su kashe ku gaba ɗaya kuna cikin ruku'i ko kuna cikin sujada haka suka so to sai Allah madaukakin sarki ya tsara muku wata hanya wadda take ba wannan ba wala junaha alaikum babu laifi akan ku in kana bikum adam min matarin idan akwai cuta a tattare da wani daga cikin ku saboda ruwan sama au kuntum marda ko kun kasance marasa lafiya an taba'u aslihatakum ma'ana idan ana cikin ruwan sama ko kuma ga wani na cikin hali ko kuma makamin nasa mai nauyi ne rata yake ya sallah da shi zai masa wahala to wannan babu laifi an ta dawo aslihatakum sai ku ajiye makamin a gaban ku ba ne sai ki da ku ba amma ba ku zo ku da ku ku shiga taitayen ku duk da kuna cikin sallah ku shiga cikin taitayen ku kuna cikin kota kwana inda za ta rinka dai to sai dai kowa tsarsa kansa sallar sa inna allah adda lil kafirin azaban muhina lalle Allah madaukakin sarki ya yi wa kafirai tanadin azaba wanda take ta wulakanci azaba ta kaskanci to anan gurin aya ta yi bayanin sifa ɗaya ne daga cikin sifofi na salatul khawf bari in fito da ita fili bayan mun karanta ta a cikin larabcin aya wato yadda take fili lokacin da aka fito ga abokan adawa ko hango su ko kuma kuna tsammanin fitowar su daga nan ta daga duk inda da kuke tsammani lalle za su sun shiga shugaban rundunar yaki ya raba sojoji gida biyu kashi na farko ku tsaya da makaman ku cikin shiri ta inda kuke tsammanin nan ne abokan adawa za su kullo kai ku yi gadi sauran kasin kuma su zo su yi sahu a bayan neman a yi ikama ya kabbara sallah idan ya a daya cikakkiyar raka'a da inda da sajido guda biyu ya dago zuwa ta biyu yayin da ya dago aka dago tare da su sai su fita daga cikin sallah sai su tafi su je su dauki makamai su tsare kan inda wancan ke gadi liman na tsaye zai dogon karatu yana jiran waɗancan kuma su zo su same shi cikin wannan raka. sai ya karasa da su idan ya karasa saraka da su kafin shi ya kammala sai ya sallama yayin da ya sallama ya riga ya kammala kenan to sai su ranka rama cikawa kowa ya cikawa kan faraka a daidai ko bibi ko biyar biyar waɗannan su cika su gama su rike makamin su tsaya waɗannan su cika su gama su rike makamin su tsaya ya kasance dai ba ku gano zan ba ku ba to kun ga wannan siffar sallah in ba rahusa ba ta yaya mutane sun gama sun yi raka'a sai da su kammala ba suka dauki makamai suka tafi wuri kuma duk sun suna cikin sallah idan liman ya yi sallama sannan kuma su zo suna cikawa ɗaya ɗai kun shakka babu akwai rahusa a cikin wannan akwai rangwame a cikin wannan to wannan ɗaya ce daga cikin siffofi na salatul khawf sifa ta biyu daga cikin siffofi na salatul khawf liman zai raka'a ɗaya tare da jama'ar farko yayin da ya raka'a ɗaya tare da su sai ya zauna a zaune ko kuma yi ke tsaye su sai su cikawa kansu raka'a daidai su yi sallama su tafi su rike makamai su tsaya inda suke tsammanin abokanan adawa za su so sai waɗancan su zo su samu liman yana cikin raka'a ta biyu sai ya karasa wannan raka'a tare da su ya yi sallama sai kuma su tafi su cikawa kansu daidai din kaga a cikin wannan sifar mu dan farko sun riga liman yin sallama sun riga su tsara su sallama kuma ya halatta ina ba ta an fahimta sifa ta uku daga cikin sifofi ita ce wato ainihin liman ya sallah raka'a biyu tare da jama'a farko a kammala sallah ta kafiya a yi sallama su tafi waɗancan su zo a sake yin ikama ya sake musu raka raka'a biyu ga wannan kai wa yake wanda ita ce mai saukin fahimta dan kowanne wato abin da ya faru ne liman ya sallah sallar bi kenan su kuma ma kowa ya so kadai kuma wannan hadisi tabbatacce ne kuma wannan hadisi zai zama wani ƙarin hujja na cewa ashe mai farilla zai iya yin sallah a bayan mai nasira domin lokacin da liman ya rakawo biyun farko ya riga ya kammala sa da jama'ar farko idan ya zo zai sake ta waɗannan nafila yake yi su kuma suna ne suna farilla kuma ga shi manzo Allah ya tabbatar da wannan yana fata an fahimta to kaga in an yi wannan tayi in an yi wannan tayi in an yi wannan ma tayi akwai wata sifar ma banda wannan duk zaka samu cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine ake kira kasrun fil kayfiyya wannan kaga ba siffar cikakkiyar sallah ba domin siffar cikakkiyar sallah idan aka fara ba a fita sai an kammala siffar cikakkiyar sallah da aka saba shine a fikihu ba yanda za a yi mamu ya riga liman yin sallama sai dai liman ya riga mamu yin sallama amma ga ta wannan a siffar sallar mamu ya riga liman yin sallama a siffar sallar mamu ya sallaci wani adadin rakawai ya fata kuma bai kara sauran ba ya ya ci gaba da wani aiki sannan ya dawo ya zo ya kara to kaga wannan kasrun kuma fiye kenan falaita alaikum junahun an taksuru min as-salati babu laifi ku takaita sallah mana ku rage adadin siffar da kuka saba yi a zakatun da zaman gida in kuntum an yaftina kum alladhina kafaru idan har kun tsoron cewa kafir za ta fitine ku an gane ku to kaga ya fito fili kamar wannan aya ta biyu tana fassara abin da wannan aya ta farko da muka fara akan tukunta a takaice wannan sai ta fara zaki a bayyane yadda ya fito sai aya ta gaba Allah kuma فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

idan kun kammala sallah fadkurullaha qiyaman wa qu'udan to sai ku ambaci Allah a halin tsayuwa da halin zama wa ala junubikum kuma ku ambaci Allah a halin zama a halin kwanciya fa izzatu ma'anantum yayin da kuka samu cikakkiyar natsuwa fa aqimu salata to sai ku ci gaba da tsayar da sallah a yadda yanzu wannan sallah da aka bayyana muku yadda ake yin ta an bayyana muku ita ne li amrin tari wani al'amari da ya faru wanda yake na halin tsoro bayan wannan tsoro ya kau an koma hali na zaman gida to ne bai zata ma'anantum idan kun samu nutsuwa tsoro ya kau a aqimu salata sai ku ci gaba da tsayar da sallah a yadda take ba tare da kun ke komai a cikin ba ba tare da kun tauye komai a cikin ba an gane ku إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة لن ليس صلى كانت على المؤمنين ta kasance wajibi akan mummunai kitaban mawquta wani wajibi wanda yake abin sanya wa lokaci an kayyade masa lokaci wanda shine wato ainihin mutum zai wanzar da ita a ciki ba a yadda ba ya bar wannan lokaci ya wuce ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba a shari'a to wannan tsoro kenan wanda bai tsanni ba tsoro wanda bai tsanni ba shine wanda ba riga an fara yaki ba amma idan an fara yaki to kaga tsoro ya riga ya yi tsarni a wannan lokacin ba maganan a zo a yi jam'i ba maganan a yi sahu ba maganan a rama mutane gida biyu ko gida uku kuna cikin faɗa da kafare ga lokacin sallah ya riga yi Allah kuma ce inna salata kana qala mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta zama wajibi akan mummunai wato wajibin da aka sanya wa lokaci kai daje ko da ana cikin faɗa dole sai an yi ta wa irin wannan hali shine sai kowa ya sallah shi kadai ba tare da an yi jam'i ba a irin wannan hali kuma wajabtar ruku'i da wajabtar sujada duk ya riga ya sauka akan mutum a irin wannan hali mutum yana kan doki yana kan jaki ko alfadari ko yana tafiya a kasa duk zai iya sallarsa mutum yana ya koyi a karkashin gada karkashin wani rami duk zai iya sallarsa yana saman dukiya duk zai iya sallarsa yana cikin tanka duk zai iya sallarsa da igwa da matin gan a hannunsa duk zai iya sallarsa shine Allah ya bayani cikin suratul baqara fa in khiftum farijadan aw rukbana idan tsoro yi tsoro firgiti ya firgiti yaƙi ya rinta bai farijalan to ku yi sallah ɗin ko kuna cikin tafiya a ƙasa auru ku banin ko kuna haye akan wani abin hawa manzo Allah ya ƙara bayanin cikin hadisi yace mustaqbil al-qiblata aw ghayr mustaqbiliha ko kun fuskanci al-qibla ko ba ku fuskanci al-qibla ba za ku yi sallah ɗin ana dole sai an yi ta a irin wannan hali sai zanto sallar da mutum zai yi imani ma ake nufi da imani kwatance kana kwatanta da kana sallah ne a cikin zuci kana kwatanta Allahu akbar da kana na kabarta kuma ina karatun Fatiha wannan baya hana in fito daga wannan rami in shiga wannan rami a guji wannan baya hana ayo harbi in yi kwanto wannan baya hana ni ma in yi harbi kuma ina karatun Fatiha na kammala kuma na karanta sura kuma sai in ce Allahu akbar ba farko in zan yi ba Allahu akbar in farko in ce amma ni ina kallon me ke faruwa a gabana in yi tasbihi kuma in ce sami Allahu liman hamida ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى sannan Allahu akbar na tafi sujada amma ba kai gunki kasa ina kallon duk da ke faruwa dole a haka mutum zai sallah yana kidayawa har ya tabbatar ya da rakoyin da ake bukata ya sallama shine fa farjalan aw rukbana idan tsoro ya yi tsoro to ko kuna tafiya a kasa ko kuna kan abin hawa duk dai za ku yi sallan ku amma sai Allah ke fa idza amintum fadhkurullah kama allamakum ma lam takunu ta'lamun amma idan kun samu aminci tsoro ya kau tsoro ya ki talafa fadhkurullah abin da ake nufi da fadhkurullah nan ai aqimus salata sai ku tsayar da sallah kama allamakum kamar yadda Allah ya koyar da ku kamar yadda manzon sa sanar da ku yake sallu kamar da aikin wani usalli sai ku cigaba da yin sallah kuma da ruku'i da sujada da fuskantar al-qibla amma a can gurin ba ruku'i ba sujada ba fuskantar al-qibla wato abinda duk wannan ke nuna wa muhimmancin sallah a cikin rayuwar idan ya zanto mutumin da ke cikin yaki yaki yarin sabe ba a yafe masa sallah ba sai ya za a kana zaman gida kai a yafe masa sallah kuma idan ya zanto wanda ke cikin yaki yaki yi tsanani an ce dole sai dai ya sallan nan a haka in lokacin ta yi kada ya bari ta wuce to sai ya za a ce kana zaman gida ba wani yaki ba komai kana ji kana gani har lokacin sallah ya fita ba kai ba sannan ka dauka idan kayi a wajen lokaci za a karba wa ya fi cancanta a ce masa ya bari ko da a waje ne in yayi a in yayi kaba'i a karba kai ko wanda ke cikin yaki to mai yakin aka ce dole sai yi ta kanka dan da aka lissafin yi kaza yi kaza yi kaza sai aka ce inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta an ce kai wannan ne dan yin sallah din a lokacin ta wajibi ne ba shi halatta a yi jinkiri ko mun yaki to dan me za a yi maka jinkiri kawai kana zaune a gida kana kallon talabijin ko kana karanta jarida ko kana hira ko kana miji ko kana tattauna ko da wani ka ce ai ba komai ko lokacin ta ta arama mana idan lokacin sun ya da ya fita lokacin da shari'a ta ce dai mata da gangan kana ji kana gani fa ko ka ba za a karba ba dan ba lokacin ka bane shari'ar musulunci ta wajen ta sallah tare da lokaci abin da ake bukata a wajen sallah abu guda biyu ne abu na farko a amalin salati ko af'alin salati af'alin salati ayyukan sallah ruku'i tsayuwa sujada zama karatun fatiha karatun tahiyya tasbihi waɗannan sune a amalin salati ko af'alin salati abu na biyu shine azzar lokaci kan ya je da Allah ya dora dan a wanzar da waɗancan ayyukan a ciki idan ga lokacin sai baka yi waɗancan ayyukan ba babu sallah idan ga ayyukan ka yi amma ba a lokacin ba babu sallah ina fatan kun fahimci lissafin sosai in baka hada su da juna ba babu yadda za a yi sallah ta yi ga ayyukan ka yi rukuki sujada rayuwa, karatun fatiha sura tahiyya tasbihi komai amma a lokacin da ba wanda aka ce kai ba ko kuma ga lokacin yayi ka daina komai amma baka yi waɗancan ayyukan ba har lokacin ya fita kaga duk wanda ya kowa da cikin wannan bai sallah ba dole sai ka hada su da juna inna salata kanat alal mu'minin kitabun mawquta sannan mai in wannan sallah sai amma haka kawai mutum ya bari har lokacin sallah ya fita sannan zai ce zai rama wanda aka wa uzurin ya rama ko da lokacin sallah ya wuce mutum biyu ne mutum na farko wanda barci ya dauke bai farka ba lokacin sallah ya fita manzo Allah sai idan ya tashi wannan shi ne lokacin ta gaba da shi mutum na biyu mai mantuwa ya manta kamar iya yanzu sai ka tuna la jiya ban yi sallar azhar ba a yanzu dinnan sai kai alwala sai kai sallar azhar min yadda za ka yi a zuciyarka niyyar ada'i ce ba ba dan wannan shine lokacin ta game da kai mai mantuwa lokacin ta a sauran mutane ya wuce amma kai tun da ka tuna ba sai yanzu lokacin da ka tuna shine lokacin ta ba haka in ka tashi niyyar sallar ma ba niyyar ramuwa ba za ka yi niyyar ada'i za ka yi ina fata an fahimta da haka ya kamata mu kiyaye salloli akan lokacin su ba a wasar sallah ba a ita ita ce farkon abin da za a yi mutum cikin ayyuka ranar tashin kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani sai Allah ya ولا تهنوا في إن تكونوا تعلمون فإن إنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واتركوا الله الله كان غفورا رحيما وبنجد ولا تهلوا في ابتغاء القوم wajen neman mutanen duk inda suka shiga duk inda suka koya kar ku firgita kar ku rauni wajen ku je ku neme su dan ku yake su dan su din ma in ba ku neme su su suna neman ku lafazin alqawm ana yana nufin kafirai wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ke maganar yakin Uhud ma'ana duk da sun muku rauni sun kashe wani adabi daga cikin ku nan gaba kar ku ce za ku tsorata ko za ku firgita idan sun ce yi fito na fito shine wala musu shiga alƙawar in ta alamun in kun kasance kuna jarrada yayin da aka sare ku ko aka soke ku ko aka harbe ku fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun su ma suna jin radadi irin yadda kuke ji suna jin zafi irin yadda kuke ji wa juna min Allah ma la yarjun amma ku kuna fatan wani abu a wurin Allah irin wanda ku ba sa fatan samu kuna fatan gafara kuna fatan rahama da jin kai kuna fatan gidan aljanna kuna fatan tsira daga wuta su ku ba su da irin wannan fatan a wurin ubangiji bambancin ku da su shi ne suna son aljanna kuna sa rai na samun ta su ko ba ta rasa na aljanna amma wajen jin zafi inda kuke jin zafi suna ji dan haka idan kun jure dan me ku ba za ku jure ba idan sun jajirce dan ne ku ba za ku jajirce ba ma'ana wannan aya ta yi kama da aya ta cikin Ali Imran da Allah ya ce in yamsakum karhun faqad masal qawma karhun mithlu wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ma'ana in har wani miki da rauni ya shafe ku kuma ya shafe ku da haka tunda kun jure kuma sai ku jure a nan gudun ubangiji ta Allah na gabarar da musulmai ne kasu zama matsorata kasu zanto ragaye kasu zanto arha kasu zanto karkatacciyar kuka mai daɗin hawa kowa ta kasu wuce ya kamata su tsaya su kare mutuncin su su kare martabar kawunan su su kare martabar addinin su shine in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون الله وكان الله عليما حكيما الله يا كفر في ko mai hikima inna anzalna ilayka alkitaba bil haqq lallai mun saukar da littafi akan ka da gaskiya litahkuma baina nas domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka da abin da Allah ya nuna maka ya sanar da kai wala takun lil kha'ilina khasima kada ka zanto khasiman mai ba da kariya lil kha'ilina ga masu ha'inci mai ha'inci ba a ba shi kariya ko da ko makasancin ka ne wastaghfirullah ka roki gafaran ubangiji inna allah kana ghafurur rahima lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai gafara ya kasance mai jinkai waɗannan ayoyi tun daga faɗin allah ta'ala inna anzalna ilaykal kitaba bil litahkuma bainan nas bima araka allah har ya zuwa karshen ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما wato ayoyi kusan guda bakwai kenan suna bin juna ko tara ko wato ko ko suna bin juna sun sauka da lokaci guda sanadiyan saukar su kuma abu guda ɗaya ne imamu ya hadisin cikin sunan akwai wani bawan Allah mai suna da annu'man qatada bin Nu'man ne rawaito hadisin a cikin sunan Tirmidhi abin da ya faru ne wato akwai wani dangi ko wani family ko waɗansu iyali a Madina mutum uku ne masu suna iri ɗaya ko kuma sunan su makusanta juna ɗayan sunan sa Bishir na biyun Bashir na uku Mubashir Bishir da Bashir da Mubashir to sun shiga musulunci to amma ɗaya daga cikin su wato munafiki ne yayi musulunci ne na baka kadai dan ya kare kanka dan ya kare jininsa dan ya kare dukiyarsa dan ya samu zaman zama a garin al'ummar musulmi amma ba musulunci da suke ba to amma suna bayyana imani ba kuma a gane su da galibi munafikai in ba waɗanda Allah ya saukar da wahayi ya musu fallaka ba daga cikin su dawa ba a gane tunda Allah ya faɗa zan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da yawan shi kansu baya gane an gane ko wa man haulakum من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم Allah ke sun kware wajen munafunci har ma ba ka iya gane su kai annabi duk da kaifin hankalin annabi sallallahu alaihi wa sallam da basira da Allah ya masa amma sun kai matuƙa wajen koyi munafuncin da manzon Allah baya gane su har sai an yi masa wahayi to waɗannan mutanen wani bawan Allah ya ajiye amfanin gonansa ko kayan abincinsa tare da sarkin yaki don saboda yana zuwa ranar da za a ce a fita jihadi a sai ɗaya daga cikin sai dai sato kayansa da ya sato a ce ya manta abin da ya ɗauko shi a cikin buhu yake buhun kuma akwai kamar gari na fulawa sulke ne na faɗa da kayan faɗa sai ɗauko su lokacin da ya ɗauko ragowar gari da ke cikin wannan buhu yana tafiya yana tafiya ya fi bai sani yana tafiya yana tafiya ya har yake gida wannan bayan Allah da yazo da safi ya nemi kayan an dauke masa sai ya bi wannan garin talawa har yaje gidan da abin ya bari sai lalle masu wannan gidan ne suka daukar mun kayana saboda haka sai aka ja kai su kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da duk yi bayani cewa su ne suka dauka su ba da hakuri ko na makamancin haka sai suka je wani makwabcin su cewa shi ne ya dauka kawai ya je ta kofar gidansu kuma da suka je wajen manzon Allah suka yi bayani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayan bayanin dan saboda suna da daɗin baki ka san munafikai sun fi kowa daɗin baki wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim ka'annahum khushubun musannada wato in har za su yi surutu sai ka saurare su in dai har za ka ba su dama su yi magana to za su gamsar da kai saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba yana aiki ne da abin da ya bayyana a zahiri a wurin sa shikenan sai tabbatar da cewa eh ji aka yi musu yana ganin kamar wancan din shi yafi dan saboda ana ganin suna bayyana kaza suna bayyana kaza wancan bawan Allah da aka masa sata sai samu kansa cikin damuwa dan yana ganin cewa wato waɗannan gashi mutum yayi abu gashi yan uwansa sun kare shi gashi an je an je wani kaza an ce kaza sai ubangiji ta Allah ya saukar da wannan ayar ya sallaka yake da manzo sallallahu alaihi wa sallam inna anzalna ilayka alkitab mun saukar maka da littafi ne bil haqqi da gaskiya mu tahkuma bainan nas dan ka hukunci tsakankanin mutane bima araka da abinda Allah ya sanar ka abinda Allah ya sanar da kai ko dai ta fuskar nafsi abinda Allah ya sanar da kai ko ta fuskar fahimtar nafsi da wannan aya malamai ke kafa hujjar cewa a ce manzo sallallahu alaihi sallam yakan yi ijtihadi wajen tabbatar da hukuncin wata mas'ala kan abin da ba riga an saukar masa wahayi da akai ba abin nufi ya iya ga wata aya ta sauka dangane da wani hukunci sai wani hukunci ya faru mai kama da wancan ba a kansa aya take magana ba sai manzon Allah ya hada su karkashin aya daya kaga ijtihadi ne wannan to sai suka ce bima arakallah abinda Allah ya nuna maka ko dai ta fuskar nafsi ko kuma ta fuskar ijtihadi wala takun lil kha'inina khasima ka zanto wato ainihin mai bayar da kariya dangane da wanda suke masu ha'inci wastaghfirullah ka roki gafaran ubangiji kan abin da kai ma na nuna kana tare da waɗancan ko kuma ka barrantar da su ka wanke su cewa ba su laifi har kafin ka tsaya ka kammala bincike da lura da kara'in dan saboda ko babu shaida akwai karina don yawanci kamar da malamai suke yin bayani kamar da ibn qayyim ne dogon a cikin littafin ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin cewa idan an ce al bayyina hujja ko shaida ba lalle bane ya zanto shaidan nan dan adam mai jini da tsoka shi ne shaida ta iya lura a lura da wani yanayi wanda zai bayar da damar a fahimci kai ne kai kaza ko ba kai ne kai kaza ba ibnu qayyim ya buga misalai masu ɗumbin yanzu kamar wannan abin da ke cikin waya an fatan maka wani buku da ragowar gari a ciki da waɗansu kaya a ciki a ce buhun kulan da yana tafiya garin na zuba har zuwa kofar wani gida yanzu akwai bukatar sai ka samu shaida ɗan adam mai jini da tsoka kafin ka tabbatar da laifi ga masu wannan gidan ba bukatar sai an nemi shaida don wannan kan fakari ba cikin zafi haka ibn al yake idan ga waɗansu mutane guda biyu sanannu a gari bayan jama'a sun san cewa a al'adar sa mutum ne mai yawan sa rawani duk wanda ya ganshi so so ɗari bai taɓa ganin shi da rawani ko ba so ɗaya ko so ɗaya ba yace to sai waɗannan mutanen kawai sai wata rana muka ga shi wancan wanda bai tahara da rawani ba ya rugo a guje ga rawani a kansa ga rawani a hannunsa shi wannan da ya tahara da rawani ya taho kansa ba hula ba rawani yana bin wannan a guje yana cewa tsaya ka bani rawani na tsaya ka bani rawani na yace idan aka kama su wajen kokarin tabbatarwa da wancan rawanin sa ne sai an kawo shaida abinda aka sani na shaharar halin sa mutum ne mai sa rawani a koyaushe da abinda aka sani na shaharar halin wannan baya sa rawani bugu da ƙari a yanzu ga wani aka ga wani a hannu wannan ya na hannun na waye na wancan ne musamman kuma kan wancan din babu komai shaidu ne suka taru auren ba shaida guda ɗaya ba shaidar sanin hali shaidar kan wannan ba komai shaidar kan wancan ga rawani shaidar ga wani rawani a hannu kuma ga shaidar yana gudu in nashi ne mai na gudu a ciki duk waɗannan kara'in ne ba sai an nemo ɗan adam sai shaida mai jini da soka ba ma'ana hanyoyin tabbatarwa da mai laifi laifinsa a cikin addinin musulunci yana da ban sha'awa idan mutum mai karantawa idan yana karanta littattafai na siyasar shar'iyya akwai littafi a turkul hukumiyya siyasa siyasar shar'iyya na ibn al yana da ban sha'awa kwarai da gaske wato an kawo wani mutum kotu ya ci bashin wani da ya ba shi kawai sai a da'awar kurantaka ce kawai shi daidai ne baya magana a ka kawai kai ka san kuɗin da wannan ke dinga ce ne ne ne ne wasu kukur ma ne baya aka yi aka yi magana ce kawai shi bai ma da ake shabu kawai yana ta maganan bai bayi da ne gina Abi Talib yanzu sun ce to a akwai yadda za a gane idan daidai ne bai bantaka ta gaske a tsaga harshen tsadan idan an gudun ya fito jagawo ƙarya yake ba daidai bane ba idan ko ya fito da turkin baki to daidai ne ah, to kai za ka da kwaji harshen sai yayi bayani sai yayi bayani sai dan Allah ya kiyaye ka kwaji mu harshe da kai daga wannan hanyoyi ne da tabbatarwa da mai laifi laifin sa yana da ban sha'awa idan kana karanta shari'a musulunci littattafai irin waɗannan ina ma za a fassara su da yarukan da mutanen muke ke iya karantawa lalle da alƙalai sun karanta abubuwa masu ban sha'awa da za a fassara su ko cikin harshen ah, hausa ko na turanci ko na kanuri ko na filatanci ko dukkan harshen da yare ke ji musamman da lauyoyi a ce an fassara su irin wannan ta fuskar turanci ko shakka babu zai taimaka a takaice ne kaga anan wurin ubangiji ta ala ce da manzan Allah wala ka'ili na khasima dukkan waɗanda suke maha'inta ka zanto mai ba su kariya a nan wurin ne ake cewa a ce lauya idan wani mai laifi ya ɗauke ka kuka yi dinga da shi ka kare shi bayan kafin yana da laifi sai ka je kotu kai dogon turanci dan ka ba shi kariya duk kudin da ya baka kace haram kuma duk kare da ka ba shi haram kace dan ka san yake mutum ne ya saki kudi a gwamnati jiya a kama shi ta aka maka su kotu sai dai samu lauyoyinsa suka suka ta dogon turanci mutum ya yi kisan kai ya je ɗauko lauyoyi a je kotu a yi dogon turanci ana ta ƙarfi da ba'adi na babu gaira babu dalili wallahi tallahi duk kudin da suka ci haramun suka ci amma idan ga wani bawan Allah yana da haƙƙi amma wani na nema ya maka wayo ya ne masa hakkinsa idan ya je kotu ba zai iya bayanin hakkinsa ba saboda bai saba da kotu ba imma saboda rashin ilimi imma saboda rashin wayewa imma saboda zaman karkara ko wani dalili ko shi ba Allah bai bashi basiran magana ba to yaso da dama kuma ita kotu abin da take lura da shi ta kotu musulunci wane ne ya bayyana hujjarsa da dalilinsa alƙali zai yanzu da mai na sani a wajen kotu zai bayani da me ya bayyana a gabansa ina ba zan fahimta shi yasa manzo Allah ke cewa ku sani ni dan adam ne ban san gaibu ba yaso da dama san zo da na ku yi bayani wani mutum bare gaskiya amma sai fi karfin bayyana hujja da dalili ga mai gaskiya shi kuma rago ne bai iya bayani ba sai in ɗauki haƙƙinsa sai in dankawa dan uwansa saboda a haka shari'a ta tsara abin da ya bayyana a fili nake aiki da shi yace to duk wanda ɗauki haƙƙin dan uwansa na bashi to ya tabbatar wutar jahannama ce yake ci ya rage ne shi ko kare amma ni na yi aiki da zahirin shari'a ya rage na shi kuma in ya san ƙarya yayi yayi bayanin ƙaryar in ko yafi to zai bayani